a binciken da na gudanar na fahimci cewar wannan yanayin da kasar ta shiga ya janyo mata faduwar darajar naira a yayin da gefe guda kuma ya daga darajar dala wanda shine kudin da ake amfani da shi domin shigowa da kayayyakin cikin kasar dr idris ishaku abdullahi dan wanka malami a fannin tattalin arziki a jami'ar abubakar ta tafawa balewa da ke bauchi ya tsokaci kan batun in ka duba najeriya to kasa ce wadda ta dogara kwacho a wajen sha'anin a kayan masarufi ko abubuwan da muke amfani da su muka dogara cokan ga kasashen waje to kaga Uh, yanayin faduwar farashin darajar naira a najeriya ta hawar farashin kayayyaki yana da nasaba da wannan shigo da kayayyaki da muke yi kusan duk abin da muke bukata da shi daga kasashen waje bangaren tattalin arziki akan ce wa yanayin uh, halin da muka samu kanmu a ciki a najeriya ana ce masa imported inflation wato inflation wanda ya faru sanadiyar kaya da aka shigo da shi daga ƙasar da ta ke da matsalar har harhawa farashin ka. purchasing power ɗin naira kullum faduwa yake abin da zaka iya saya a shekaran jiya da naira biyar yau ko gobe ba za ka iya saya ba kuma kaga duk harka da ake yi ta ah, ah, international trade wato kasuwanci tsakanin ƙasa da kasa a ana amfani da internationally recognized hard currency ne irin su dala irin su pound sterling da sauransu ko ba ka ba amfani da naira to shi yasa kaga kaya a Najeriya suna ta hauhawa to a matsayin ah, na masu sanin tattalin shawara zaka bayar eh to hanya da gwamnati za ta bi mun ga alama ta fara bi kaga gwamnatin ah, ah, shugaba Muhammadu Buhari gwamnati ta inganta wannan har hana shigo da wanda ba su zama wajibi ba dole sai an shigo da su ba a daina shigo da su kuma cikin ƙasa a samar da ingantaccen hanyar noma da mutane da a shiga noman nan a yi shi ya zama mai riba kamar yadda muka fara ganin alama a nasa tsokacin comrade abdullahi yalwa malami a kwalejin kimiyya ta tata da ali da ke bauchi ya ce halin da ake ciki dole ne a san cewar akwai barazana a fannin tattalin arzikin ƙasa a matsayinmu na kasa yana da kyau mu fahimci cewa akwai barazana na tattalin arziki da dama da suke damu sakamakon mun kasance ƙasa da muke wato amfani da kusan ababen da mu ba mu sarrafa su kuma a kasuwar duniya har da cewa dala ba ita ce kuɗi da tafi kowace kuɗi daraja ba yanzu a duniya amma ta kasance ita ne kuɗi da aka fi amfani da ita a tsakanin cinikayya na ƙasa da ƙasa sakamakon haka muna ɗiban kuɗi da yawa mu je mu sayo ababe kaɗan da wannan daloli dole ya karya darajan mu na biyu shugabanninmu wanda suke satan kuɗin ƙasa in sukan juya shi ne su zama da shi dala su ɓoye a gidajensu an ɗibi wannan daloli da ya kamata a ce ana harka na kasuwanci da mu'amala an ɓoye su a cikin salga da sauran wurare wanda a gonaki da dama mun gani to wannan yana daga cikin abin da yake kawo nakasu wa shi naira kaga yunwa ya shigo kuma inda yunwa ya shigo akan samu gushewan hankali domin shi wanda bai koshi ba wato wanda yake da yunwa baya da nutsuwa da shi da mahaukaci abu ɗaya ne don za a samu yawaitan tashin tashina yawaitan fadace fadace da sace sace da kashe kashe da sauran munanan ayyuka wanda jama'a za su fada cikin yansa domin su samu su samu yadda za su numfasa to yanzu ganin dai cewa muna shekara ta 2017 kuma wani shawara za ka bayar a dangane da wannan al'amari game da shawari da zan bayar musamman ababen da ya zama na inganta noma musamman noman rani muna da ababen da aka shigar da jimawa ko aka tsatsara wanda ba amfani da su yadda suka kamata akwai ofa benue akwai hadeja wato jama'ar river basin akwai lake chad wa'annan wasu wurare ne waɗanda za su iya samar da hasken wutar lantarki misali za su iya samar da noman rani domin ɗan najeriya yanzu mafi akasari babban matsalansa abin da zai ci ne da jama'a kuma kowa ya tashi ya tsaya kar mu zama ci ma zaune kar mu zama mun naɗa hannayenmu muna so komai da komai gwamnati ta mana tsokaci kenan daga bakunan masharhanta dangane da hauhawar farashi da kuma faɗuwar darajar kuɗin najeriya abdulwahab muhammad muda amurka daga Bauchi a Najeriya.